Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ku da warhaka. Da fatan kuna nan cikin koshin lafiya kamar yadda nake. Na kunne dai dan Salma kamar kullum da koyaushe. Ina ba masoya na hakuri na tsaiko da aka samu na ci gaba da littafin matar Lamir tare da mijina ne kwana biyu. To amma insha Allahu yanzu na dawo da karfi na gadan-gadan kuma danganin mun samu mun karkare wannan ɗan littafin abubuwa da dama ne suka ɗan sha mun kai wasu alkhairi ne sosai wasu kuma akasin haka fatanmu dai kullum da koyaushe Allah shi haɗa mu da alkhairi to ɗan salman naku dai na ta shirye-shirye ne ko na ce yana ta shirin cewa ne shi yasa kuka ji sa shiru ya ɗauke tamkar wutar nefa amma yanzu insha Allahu yau asabar da misalin karfe bakwai na dare agogon Najeriya za ku samu ci gaba da littafin matar Lamir tare da kuma ci gaban mijina ne littafin matar Lamir na riga da na kara samu shi yanzu har karshe za ku same sa insha Allahu zai zo muku kuma akai-akai har zuwa ƙarshen. Kun ji dai dalilin da ya sa kwana biyu aka ji ni shiru al'amura ne suka ɗan sha mun kai. Amma yanzu alhamdulillah komai fafet da sauki. Shirye-shiryen biki muke sannan kuma ina nan ina gayyatar ku masoyana da ke ina. Bikin naku ne domin kuwa naku ne mai bikin ma biki ne na ɗan salma da za a yi shi a wannan shekaran ta 2021 a kuma watan nan na goma sha biyu da kwana goma sha bakwai yanzu a takaice dai saura sati biyu idan Allah ya kai mu da rai da lafiya ina gayyatar kowa a cikin nan garin Jalingo za a daura auren masu daman iya zuwa su zo ina gayyatar su waɗanda ba za su iya zuwa ba kuma ko fatan alkhairi suka taya ni da shi ina godiya sosai Allah ya bar zumunci ya kuma bar mu tare na ku dan Salma kullum da koyaushe kuma huta lafiya insha Allah sai kun fara jina yau din nan a ci gaba da littafin mu na matar Lamir Aisha daure daure na kuka Salma ne an gwanki ke amarya Aisha aure na kuka ta salmani an gwanki ke amarya ba mutum ba cikin nufinsa nake ire da baituka na ta zan sana'a ta na ci riba ana kira na biki dan baituka na in je in wake masoyan da ba su barna a yau magani bikin aisha amarya dan salma an gwanta wayo ya aisha daure daure da na kuka dan salma an gwanki ke amarya aisha daure mawad sunansa ya kuna kowa abun nufi nura kuma al'amin ne al-mustapha wanda ya kere kowa an gona kadija abba ga faɗi baban alkasimu mai madina aure sun nasa wanda yayyana ce dan salmu aisha kun kai masoya aisha daure daure na kuka dan Salma ne an kwanki ke amarya aisha na ta murmushi dan yau sun kau da garya dan salma aisha ku ne ke cire ni don ko babu kamar ku a duniya so sun yi satantini har kullum sauya launi kamar yan biyu wanga an da amarya aisha daure daure na kuka salma ne an gwanki ke amarya mai zagin ki cikin waya dole shi shatirke an ki da kyau ki ba shi ya so da zumar sai ya sha mai gardi dan salmacin san yanayi miki so da kauna ki tauna duk maganar ki ya ji daɗi ki san akwai makiyan kusuna suna da dama haddan wadda ba sa san ki zan amarya Aisha daure daure na kuka dan salmani an ki ke amarya Aisha daure halinki gidan ki ya zan miki kabarin ki Ki kale in su didi da tsegumi masu san su raba ki da ki dan salma na yi miki so daga zuciyar shi aisha kara masa wace zamjinin shi ki san gare shi aisha wallafa kamar ki shi ya sa shi kosawa ki zam amarya aisha daure daure dai na kuka dan salma ne an